يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رمضان أشرنا آه، ashirin da biyu ko yau ramadan ashirin da biyu ne shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu allah marukun sarki ya ƙara taimakon mu ya kawo mu wannan ɗaki cikin ɗakunansa masallacin juma na wutetu na anno da ke nan abuja allah ya kasaro mu gaban shi domin abin da ya shafi karanta littafin Allah da fassara shi yadda babban malaminmu ya yi tafiya muna roƙon Allah ya dawo mana da shi lafiya kuma abin da aka je yi Allah ya sa ya zama karbabbiya muna roƙon abin da ake karanta mana wannan wuri musamman wanda malamin ya karanta din Allah amfana da mu shi ya kuma sanya cikin mizanin kyawun ayyuka mun gode maka Allah da ƙara tattara mu a wannan wuri ba da dabarun mu ba ba da ƙarfin mu ba sai dai da rahamanka Allah mun gode maka ka karba mana Allah kai mana albarka wannan haduwa namu Allah ka sanya ta cikin mizanin kyawun ayyukanmu ya Allah muna roƙon ka sanya mu ganshi a ranar gamuwa da kai kuma Allah muna roƙon ka ka karba muna roƙonka albarkacin taruwan nan namu ka sanya ƙur'ani ya zama jagora shiriya gare mu a duniya ya Allah ka sa ƙur'ani ya zama abokin zaman mu a kabari ya Allah ka sa ƙur'ani ya zama haske gare mu wajen wata sirati ranar tashin kiyama Allah muna roƙonka muna kara maka wannan haduwa da kake hada mu ka sa sanadiyan ƙur'ani mu samu shiga jannatul firdaus ya Allah muna roƙon ka albarkaci wannan haduwa ka hana mu shiga wuta ya hayu ya bayyu kuma wannan goman karshe da muka shigo na Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da daren lailatul qadr idan ta riga ta wuce Allah ka kiyaye mana cikin da suka rabota da ita idan kuma tana gaba ne ta riga ta zo ba muna roƙon ka Allah ka mu raya ta kuma mu dace da ita da manzon ka ya faɗa da yake cewa duk wanda ya raya laifin kadar kuma ya dace da ita an gafarta mishi abin da ya gabata na zuman shi Allah ka sa mu dace da ita ko muna roƙon ka ya Allah dukkan abubuwan da muka fuskanci da su na kyawun ɗabi'u sanadiyar zuwa ramadan Allah ka sa mu dore har ƙarshen rayuwa dukkan munanan abubuwa da muka bar su sanadiyar zuwa ramadan Allah ka sa mun ba su kenan har abada kuma ala ka yafe mana dukkan abubuwan da ba daidai ba kuma ka tsare mu mu tsara kuma gare su a rayuwarmu na bayan ramadana ya hayyu ya bayyu kamar yadda muka sani lokacin da mana ya tafi ya ba da umarnin a ɗauko sotul mulk ne a karanta akan yan uwa kuma mun fara yi daidai gwargwado kuma daga cikin abin da sosumul take nunawa mun ji akwai maganan haddace ta kuma a jiya mun sa ya karanta tun da farkon taɓarshenta tsammanin a sa dan ba na da ke dan ba a sa dan ban haddace ta ga wanda ba su haddace ta ba yau wanda kuma suka fara ba su tsarike ba su tsarike ta wanda kuma suka gama ta a dai maimaita musu saboda maimaitan qur'ani yana ƙara ma qur'ani daɗi kamar yadda cewa sardadu yazdadu fihi tajammula kuma har na ba da shawara ce in ni ne kai sai in tasa kawai daga jiya zuwa yau ka zama ka gama da wakila an samu wanda suka gama zuwa yau to idan an samu Allah ya musu albarka idan ma ba a samu ba niyan kana so ka yi shi ma albarka ne mai zaman kanshi amma ya kamata niyya himma ta kasa shi aka ce ko ana da niyya ana da niyya har shekara ya zagayo mutum sai ga bai yi ba san wana kai kokari wannan sura ka haddace ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na so a ce kowane musulmi ya haddace ta kai kokari ka sanya ta cikin kwalwanka ka sanya ta cikin kirjinka da kuma zama abokin suratul mulk ah, kamar yadda aka sani mun fara karatu mun yi aya na farko mun ji aya ta biyu za mu tashi aya ta uku amma da rama yanzu aka ta sai ka fara mai daga farko insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا Allah mulkin sarki ayan farko yake tabaraka allazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Albarkan Allah mulkin sarki wanda dukkan mulki yana hannun shi albarkan shi ya bunƙasa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi ne iko ne akan komai sannan albarkan Allah alladhi khalaqa al-mauta wanda al halitti mutuwa wa hayatu da rayuwa li yabluwakum saboda ya gwada ku ayyukum ya duba ya ga wane ne cikin ku ahsanu amalan wanda ya fi kyawun aiki shi ma albarkan nashi ya tumbaza wato ya cika ya bata wa huwa al-azizul ghafur kuma Allah magwayi ne mai yawan gafara wanda muka tashi jiya akan ahsanu amalan nan ana maganan sharaɗin karban aiki guda biyu yau wajibi ne zamana mutum ya tafi da shi a dukkan rayuwar shi ya ga yana lura da wannan abubuwan guda biyu na farko yin abu domin Allah na biyu kuma yi yadda manzo Allah sallallahu ya ce a yi ko kuma ya tsara ko shi kan shi yake yi a wajen yi saboda Allah nan mun yi bayani abinda ba mu ƙara budewa ba shine shi da an ce ikhlas yin abu domin Allah abu biyu ne ake so zuciyanka ya rinka hararowa duk lokacin da idan kana so ka yi abu saboda Allah wato yin abu saboda kamar yana maka faɗa ba wai ka teke ne kace ni na yi saboda Allah kana langaba da kai ba shine mu ne. Allah wani mutum yana langaba da kai yana yi a hankali ba shine magana ku shoyin munafukai ba shine yi saboda Allah ba yi saboda Allah abubuwa ne guda biyu yau duk lokacin da ka tashi yin abu ka harare abubuwa guda biyu na ɗaya allah maraukin sarki don shi kake yi na biyu kuma lahira kake kallo wani abubuwan guda biyu su ake so ka lura idan ku lura allah lahira allah lahira ya zama na duk abin da ka tasa za ka yi in dai saboda Allah kake yi to a birnin zuciyan kana yi ne domin Allah ya biya ka a lahira yau shi ne yi saboda Allah kana so Allah ya biya ka a lahira ku lura rukunan imani guda shida rukunan imani ba guda shida yau a imani da Allah imani da littattafai manzanni mala'iku ranar tashin kiyama kaddara mai kyau da mara kyau ba tuni guda shida ba to ku da kyau gani duk inda ga nasi na Ƙur'ani ko na biyayya ga Allah ko na abin samun shiga aljanna sai ga idan Allah ya zo sai ya faɗi Allah da lahira ko sai ya bar shi a haka ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تأتي بالله واليوم الآخر يا أخي أنا وجد wato biyu nan kuma ke sauran guda kudin da ba a faɗa ba saboda da nuna masa madar na ikhlasi yana tafiya ne a kan wannan abubuwan guda biyu Allah lahira idan niyyar mutum hankoran shi bai kai ga lahira ba ko da wurin Allah ɗin yake nema ikhlasi bai samu ba ya kamata a mutane wannan bayanin saboda a da za a tabbatar da wannan islafi a rayuwar yau da kullum a hadisi za a ga annan sassan sai ce man kana yumin billahi wal yomin akhir sai faɗa abin da zai faɗa duk wanda ya imani da Allah da lahira to ya kaza ko ya bar kaza nan kawai annabu zai tsaya ya faɗi Allah da lahira an lura ko to da kama da fi islafi yin abu saboda Allah abu biyun nan ya kansu kana neman Allah ya biya ka a ina a lahira da a ce mutum ya zai yi abu yana so Allah ya biya shi a duniya bai zama islam Allahu akbar kana son Allah ne fa ya biya ka amma a duniya ikhlasi bai tabbata ba sai ya zama lahira ballantana wanda yake neman wani Allah wani Allah ya biya shi a lahira wanda ke neman wani Allah ya biya shi wani abu da yake yi in sun gama a lahira shi ma ikhlasi bai tabbata ba saboda mene ya nufi lahira amma ba kuma wani Allah ya nufa ba ai ba Allah ya nufa ba ya nufi wani Allah ne to da ka sai an hada biyu nan sana ikhlasi yake mene tabbata wanda yake kowa lalacewa ne wanda yake neman wani Allah ya biya shi a nan gidan duniya Allahu akbar wanda duk wanda ba Allah ba bai cika biya ba ba zai iya biya ba kai lokacin da ma ba shi da abin biyan amma Allah kullum yana da abin biya Allah kuma a cikin sunan shi shi mai godiya ne shi gafurun ne shakurun mai yawan godiya ne kamar yadda muka faɗa kayan niyyar za ka yi wani abu a ranka sai Allah ce a baka lada kafin ka yi daga niyya kawai kaga Allah mai godiya ne amma dan adam in kai min so 99 na ɗarin ya gagara sai shi tun da ake baka taba mishi ba zai iya faɗa Allah ka ya mu to da Allah ne ake nufa da dukkan abin da ake aikata ko ake faɗa ko ake kudurcewa na ibadu ga baki da in dai ana neman samu lada da karbuwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuma a nemi Allah ya biya ka a lahira akwai wasu ayoyi wanda suke bayyana mana wanda za su don mana da wannan bayanin din a fili a cikin alkur'ani mai girma wanda allah yake zargin masu nufan duniya da aikin ko da kuma allah suke nema din ya biya su a duniya duk da haka allah ya zarge su za ka yi kawo mana wasu daga cikin ayoyi ko فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه فاذا قضيتم أمهاتكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا من شين صوت من كان الحياة الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء yawa ala'ayi halin in kudo da musamman ayan da ya jawo mana ta farko faminan nas aya ta ɗari biyu ne cikin suratul bakara faminan nas dan karshen ta ce faminan nas A wanda cikin mutane kan ce hajji in ji Allah man ya kurje ya tsoro ce rabbana atina fi dunya Allah a ba mu duniya Allah a ba mu duniya kun zo hajjin su kawo maganan duniya shine maganan da ya kawo su hajjin fa minan nan daga cikin mutane manyan kura kuma ce rabbana kun ga nan ba ya kira asa ba sun ce rabbana ba ai ubangiji suka kira amma suna cewa sai duniya duniya ko suke magana Allah Allah ba suna magana ya biya a lahira ba sai ce ma da bufe da aka yi min salam wannan ba shi da rabo a lahira ba za a ba shi komai a lahira ba me yasa ya nufi Allah ya biya shi a sakamakon aikin shi a nan duniya kamar yadda ayoyi na gaba da ya jawo mankanin kanil ajilata a mankanin hayata hayatar duniya duk wanda ya nufi wannan rayuwa ta duniya ya dasa duniya ne ya nema a wannan rayuwa sunan namu ya tasa ta ita yake nema wa zinata da kawace kawacenta sai ga mutum har addini yana yi ne domin neman duniya ai kamar irin wannan zamani na kuma wannan zamani na addini amma in ka kuskura ka yi shi domin duniya ai ba za a samu komai ba in dai ana ne Allah ba zai karba ko bai zama saboda Allah ba yau kana zama ne domin lahir Allah ya zane ce wanda ni ya nemi duniya da wani aiki nashi to fa ma lahu fi akhirati min khalaq ba za a bashi komai a lahira ba za a biya shi a lahira yau Allah ce nuwafi ilaihim amalahum fiha wa fiha la yubqasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar kaga me ka illa an-nar nan saboda an nuna maka cewa ikhlasin ba ta hadu ba saboda shi yayi ne domin duniya na so Allah ce sai ma ba shi a duniya amma an je lahira ba zai samu komai ba ba abin da yake da shi a lahira sai wuta saboda ka yan uwana abinda muke so mu dan yi bayanan mu wuce game da ikhlasi yi saboda Allah hararan lahira da nema wurin Allah Allah kana so ya biya ka a lahira ba wai Allah ya biya ka a duniya ba kuna da yaji ga su Allah ya ce a kone suka zo mishi aikin hajji suna ce Allah a ba mu duniya a ba mu duniya ya ce sai ya husata ya husata ya ce to kuma an ji lahira ba zai ba su komai ba idan kun ka dauko ayan da cikin abin sura Isra'i wanda ke cewa man kana bil ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مرحورا ita ka lura ita tana cewa ne duk wanda shi yana neman wannan magagauciyar ne a biya shi a wannan magagauciyar yanzu yanzu yake so a biya shi a duniya to Allah ce na lahu fiha ma na wa liman nuri Allah ce sai in gaggauto mishi a wannan duniya in gaggauto mu wanda mu ga dama ko mu gauto mishi da abin da mu ga dama abinda ana take nuna ba duk wanda yake neman Allah ya biya shi a duniya ne zai biya shi ba idan kuma ma an ba shi din kamar yadda ayoyin baya suka nuna in an ba shi kuma ya to sani a lahira ba zai samu komai ba idan an hana shi ma a lahira ba zai samu komai ba saboda mene manufan shi ta ɓaci duniya ne ta sata a gaba ko da nufin duniya da aiki malam yana da haɗari dole ne ka canza manufanka da aiki kun zo ne ikhlasi din shine ke bada amfana da aikin naka kuma shine ahsanu amalan din sai mutum ya aiki dan kankani ya zama ya ja kaya masu yawa ladan shi na da yawa wanda kuma zai aiki da yawa amma ya zama haba'an mansura saboda babu ikhlasi saboda haka nan mu gane wannan maganar cewa ikhlasi ma'anai shi ne ka yi abu domin allah ya biya ka a lahira ba allah ya biya ka a duniya ba misali ka gane cewa duk wanda suke zuwa irin wannan majalisun ana faɗan ana jinjina mu shi ka ke zuwa a nan duniya hayya an samu damu amma idan ranka ya gaya maka cewa tabbas wanda ya zo irin wannan wurin na karatun gwani Allah ba zai kibiyan shi a lahira ba shi yasa kake zuwa haɓa ka yi saboda Allah an lura ko to da ka ne ikhlasi yana neman wannan abubuwan mai kokari mu kiyaye ga hadisi a wannan zoma da shi kaman guda biyu akwai hadisin hadisin da aka same shi abu dawud kitabul ilm mujalladi na uku hadisi na ɗari uku da ashirin da uku wanda annabi ya ce man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhu Allah azza wa jalla لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة duwan da ya nemi ilimi kun ga ilimi babban abu ne mai daraja to hashi da na mutum zai neme shi ba wai a wani abu ne sa ya nema ba sai saboda ya samu wani tarkace irin na duniya wani tarkace ne na duniya ke so ya sama ta sanadiyyar wannan neman ilimin naji mu ɗauka ilimin ma ne. mu ɗauka irin wannan wajen da mukan zauna ɗin nan duk wanda ya saboda ya samu wani abu na duniya to annabi ce lam yajid arf aljanna ba zai yi shaki kanshin aljanna ba a ranar tashin giya ba Allah ka kiyashe mu hadisi da shine na ibn majah mujallali na farko hadisi na da uku, daga jabiru jabiru ya ce manzo Allah sai ce la ta'allamu al-ilma la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار in ji annan sosai ya ce kakku je kuna neman ilimi kakku je ku tasa neman ilimi abin da za ku ke neman ilimi saboda ku shiga ku shigo gari da kan ta shigowa garin sun yabi layin malamai a kira shi ma cikin malaman ba a neman ilimi domin wani abu na duniya da ake samu alura ko da ɗaukaka ne irin na duniya ba ne ake aiki daga cikin ayyuka ba nan kaga ana buga maka misali da ilimi ne domin ai ya ko kowane aiki aikatuwa ilimi ba to shi kanshi idan mutum ya nema annabi sallallahu alaihi yana hana ne a nema domin a yi kafaɗa da kafaɗa da malamai ko kuma ah, a wawantar da jahilai ko kuma so da a tsaba baka wurin zama ana daraja ka ana girmama ka a duniyar nan annabi sallallahu ce duk wanda ya aikata wannan ya san kawai wuta ne wuta ne kawai so da haka nan idan kun gane dan bayan da muka dan tsara a wannan wurin shine cewa ikhlasi yana bukatan in ka tashi yin aiki abu biyu fa tunani kana neman Allah ya biya ka a ranar da zaka gama da idan mun hana da kuma ɗaya sharafi na abin da muka faɗa biya wato yi irin na manzo Allah da alaihi kwaikwayi annabi a rayuwar duk abin da ka tashi ka kwaikwayi na annabi kakka ya da shiga da kai wani rigima ba rigima yau annabi shine raba kaddama to duk wani rigima wannan yana kaza ne kaza ko ka dauki na annabi ko ka irin na a komi ko sallah ne ko azumi ne ko hajji ne an lura ko me ka tashi ka yi irin yadda maza Allah sallallahu ya yi ka huta Allah zai karɓi aikinka to shine abin da Allah ya kawo mu wannan gidan duniya ke so ya gani li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan aya ta uku tana cewa allazi khalaqa sab'a samawatin ribaqa wato Allah wanda albarkan shi ya yawaita din nan shine khalaqa sab'a samawatin ribaqan Allah shine wanda ya halicci mai sab'a samawatin sammai guda bakwai ya halice su guda bakwai subhanahu wa ta'ala sama ta daya sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai allura allah shi ya halice su in ji kamar yadda wata aya tana gaya mana cewa ƙarfe su ma guda bakwai kulli na su bari samna na hada da kasai to kasan duk da ba ce bakwai ba amma akwai ayan da su ce su ma bakwai ne alrama ko za su hawa da Allah ya kudi الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا نعم الله يتاكى خيري وانا ينتي آتا عشان سورة الطلاق هو وكما تي آتا بو مشابه من سورة الطلاق الله يتاكى الله الذي خلق سبع سماوات في شو من الأرض مثل هنا الله شيني هاتي سمعي ودا بقي da ƙasa su ma bakwai irin tambayi sama hawa hawa hawa ƙasa kuma gangara gangara gangara amma yadda sama suke guda bakwai haka ƙasa suke guda bakwai sama yadda wannan ayan take gaya mana Allah ya halice su guda bakwai samai allazi khalaqa sab'a samawat sibaqan alura sibaqan yau Allah ya halici kan mannan guda bakwai na farko da na biyu har zuwa na bakwai ya halice su sai ba a ka kalle su ka gani in ka kalli yadda Allah ya halici kan man ko ya halici sama ita kanta kasa wanda ya halici wannan ya fi cancantan abota ne duk wanda ya halici sama dinnan a yanayin yadda halice ta ya kamata ya zama na an bauta mishi tunda halittar nashi ne kuma halittar mai ban sha'awa kuma akwai da Allah ya ce halittar sama halittar sammai dinan da ya yi ya fi wahala fiye da halittar mu mutane ko ba haka nan ba akwai ayan لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم وأنا الآن في سورة غافر آية 57 كو Allah ce da halkus samawa wato lalle halittun sammai da kasai akbaru shi ya fi girma shi ya fi tsanani fiye da halittun mutane halittun mu bai kai halittun sammai da kasai tsanani da wahala in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka nan Allah da ya halitta sammai din nan har guda bakwai ya halitta kasai guda bakwai shi ya cancanta mutum dan adam ya bauta mishi Allah rabo yawa sama din yadda ya halitta ta na ban sha'awa din shine ribaqan da ya fara allazi khalaqa sab'a a samawatin ribaqan ribaqan malaman tafsiri sun fasa ribaqan hanya biyu ne zai ba ka fasara na farko ya ce shine kaman abin nan kaman artafahu wato an halitti sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida wato akwai tafahu tsakanin wato ta biyu tana saman ta ɗaya ta uku tana saman ta biyu ta hudu tana saman ta uku ta biyar tana saman ta hudu ta shida tana saman ta biyar sannan ta bakwai tana ta zaman ta shida haka suke a jajjere a jajjere an halice su wannan na haɗe da wannan wannan haɗe da wannan na haɗe shine ribakan a shine tababu wato fassarar farko na ribakan din nan shine haka suke jere wannan na jikin wannan wannan na jikin wannan na jikin wannan wannan na jikin wannan fassarar farko fassara na biyu kuma wato asaba kawai bai ba ka nuna yana cin kawai asabar wato ɗaya na saman ɗaya ɗaya na saman ɗaya ko da ba suna nane da juna ba wanda wannan kamar na biyun ya fi ban mamaki ko ba haka nan saboda bayan za a ce kamar masu danki su iya dankin a ce set ɗin kwanoni misali mai guda biyar a ce a cire na biyu a cire na kudu kuma a ce kowanne ya tsaya yadda ya dole ya faɗo mana kasance to fassara na biyu na tsibatan din yana nufin cewa tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu akwai tazara tsakanin su ba suna na ni kamar yadda fassaran farko yake ba ko kuma akwai ayoyi da dama ke nuna wannan fassaran yana kan layi allura yawa daga ciki za ka iya kawo mana ayan cikin sotul abinan sotul lukman ko خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء

Yau, حي wannan ayin guda biyu suna gaskata suna karfafa wannan fassara na biyu cewa tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu akwai tazara tsakanin tunda wannan ayin da ya karanta ta na na abin na biya yi a ta talatin ya ce awalan na yaral na kafaru su wanda suka kafurta ba su gani ba annan samawa ciwal arza. cewa sammai da kasai kana kan da suna damfare ne da junansu ba fatar na sai muka balle su muka raba su an lura sai ya zama na dukan su ya zama an rarraba su tsakanin sama ma da na farko na biyu duk a rarrabe suke an lura wannan kuma ya fi ban mamaki ya fi nuna cika da babiya da mulki na Allah subhanahu ta'ala ya halicci abu dan gangan kawai na tsaye ba tare wani abu ya tokare shi ba kamar yadda ayan da ya karanta nan abin da na suratul a aya ta goma ke sai khalaqa samawati bi ghairi amalin tarawunaha bi ghairi mene amalin tarawunaha yau ibn abbas ya ce bi ghairi amalin tarawunaha laysa ha amalun mar'iyya yau mar'iyya wala ghayr mar'iyya yau babu wani abin da ya sama kalla gani a akwai abin da ya toshe saman ne ya tsare ta haka haka aka bata kawai dan gangan to ita ma ta biyu haka ita ma take dan gangan a haka yau in an ce bai gaira amalin tarawunaha idan kare bai gani ba to da ka dauka ba shi ai yana da ban mamaki yau in ma akwai wanda yake ba ba ido bai iya gani shi ma dai akwai ban mamaki ko da akwai din amma ce ido bai iya gani ba akwai ban mamaki saboda haka nan allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan din yana nufin Allah ya lishi samman nan guda bakwai ɗaya yana saman ɗaya ɗaya yana saman ɗaya kuma duk suna ɗan gangan ba tare da akwai wani abin da ya tokare su ba Sarki ya tabbata ga Allah iya da amince sun tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin mamaki ne to wanda ya irin wannan halittar ai shi cancantan abota mishi ba wanda ya sa halittan wani abu koma bayan haka da akwai inda ma Allah ya faɗa ya ce game da saman ha zane ne yake بل الظالمون في ضلال yana tuhuma yana kalubalen kafirai haza khalqullah ga saman nan da yana karshe da kuna gani ga ta wannan ne halittar Allah saman nan na Allah ne Allah ne halicci wannan sama Ha haza khalqullah Allah ke fa'aruni ma za khalaqa zina min dole. ku nuna mun abinda wanda ba Allah ba ya halitta ba dai sama nan da na Allah ne Allah ne halicce ta ba wanda bai fito ya taba ikrarin shi a halittar sama sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kare kuma dama shine ne halittar nan kuma shi zai halittar mai ban mamaki halittar mai ban sha'awa halittar mai ban kai khalaqa sab'a samawatin tibaqan tibaqan na kai ban mamaki a cikin yace allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba yadda zaka ga wani sabani ko wani huzi ko wani tudu da gangare ko wani sabani a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala sabanin abinda mutane suke iya kirkira duk abin da mutum ya kirkira sai ga bayan wani lokaci yana son ya yi wani sabon fitowa kuma na shi ko kuma kasa yake yana sabo kafin a daɗe ce ga ana nema a gyara shi a ce moto misali ce ga za ta yi yin faci kaga ta ana neman sai an gyara shi waya sai ga bayan wani lokaci sai ga ya kawo wani matsala na neman sai an sabunta shi ko kuma da aka ƙera wannan abin ƙerawa sai ga ana neman ai wani new model na shi ai wani brand daban wanda zai zama ya dan gyara abin da wancan na baya ke da dan halale ke da dan damuwa amma ita sama sirran da Allah ya rike ta haka take ba ta neman wani tsari ba ta neman wani rage kin shi yace khalaqa sab'atan dibaqan ma tara fi khalqi rahmani mai tafawut ba ka ganin sabani ba ganin tudu da fari a cikin halittar halittar Allah mutum zaki na sama da yi ba ma halittar sama sun ya ce fi halkin rahma hatta kai kalli kanka yadda Allah ya maka idanun nan guda biyu ba ka da bukatan idan kana so ka kalli baya sai an maka wani ido a baya haka a ce aje maka idon baya ka fi son ka ga. ka kalla me yau ce inda za ce a sa maka ido a baya za ka ce a ba ka san wannan idan ko kuma ce za a karo maka hannu su koma guda hudu nan biyu nan shi ma biyu zama hudu sai ga a yanda Allah ya yi nan kawai ya maka daidai kafafuwan nan naka ce za a karo maka guda uku uku ai ba za ka ji daɗi ba yadda Allah ya lice ka nan sai ga yayi maka daidai to da halittar Allah ba a samun kuskure ko a samu kasawa ko a samu aiki a cikin halittar, shine ne tara fi khalqir rahmani min tafawuce ba ka samu kuskure ko wani kasawa a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki ga sama daga ciki ga sama babu wani ba ranar da za a ce sama ta ɗaya ta faɗo ma a sama ta biyu ta faɗo ma sama ta farko ko a ce ta uku ta faɗo ma sama ta biyu inda Allah ke tsaya nan suke tsaye kamar yana ce wani ayatan ta kuma sama wal ardu bi amri ko inna Allah yumsiku sama an tazula wala in zalata inna sama min na'alim min ba'di na kana haliman ghafura wato Allah ne ke musu tsaya inda ya halice su kuma suka tsaya a haka a cikin tsayuwan nasu akwai ban sha'awa akwai kuma ban mamaki akwai nuna bunƙasa da kuma sarautar Allah subhanahu wa ta'ala da iyawan shi to da ka shi ya cancanta abota mishi ba wanda ya kasa littan karamin abu na babba kamar sama ba ana cewa geographers a binciken da suka yi scientific investigation don su ya nuna cewa wannan duniyan a binciken su wai wannan duniyan ta fara ne 4.53 billion years wato shekara biliyan hudu da shekaru miliyan biyar da talatin wai duniyan nan tun shekaru biliyan hudu da miliyan biyar da talatin aka yi wannan duniyan allah ya rikin duniyan to ka duba mana yanzu akwai motocin da yanzu zama outdated kwata-kwata ba a yi amfani da su saboda an daina wannan yayin an daina wannan yayin da ba ana irin su abin nan manual ba ne yanzu an fara barin waɗanda, ko ba aka ba to jubi duniya duka da sama ɗin da ƙasa da muyan adam da sauran duka abubuwan da Allah ya sa kamar su ruwa kamar su itatuwa kamar su duwatsu duk wannan daɗewan har yanzu ba a samu cikin halittar Allah ana nema a kwaskwari ma wani waje a gyara ya lalace ko kuma ya yi ya bandare ba wannan yana nuna cika da ba su ya na Allah subhanahu wataala shi yasa tabarakan nan na farko ya tsoro a wannan ayan yadda kace tabarakan ladhi bi yadihi al-mulk haka zaka ce tabarakan ladhi khalaqa al-maut wal hayata liyawlikum ayyukum ahsanu haka zaka ce kuma tabarakan ladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa allah ya nufi samman nan a jajjere ga su a jajjere masu ban mamaki kuma isra'i da miraji na manzara su salama ya tabbatar da wannan tamman tunda ko ina ne sai ya kwankwasa sai an tambaya wane ne an ce jibrilu da kai da waye da muhammadu an aiko shi ne ya eh, sannan sai a gode mu har zuwa suka kai sama ta bakwai kuma in ka kalli sama din game da imam al-haramai muhammad ibn aziz al-shafi'i yake cewa wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid to sama tana cikin abin da ke nuna maka akwai Allah sama tana maka akwai Allah kuma kai gidanka a ce a ɗauka gidanka misali duk yadda aka yi Gidan aka gina shi aka inganta shi sai gaba bayan wasu shekaru haka nan kawai da ƙwarewar injiniyoyin da komi sai a ga wani ya kawai ya yi wani krakin haka ya dan tsage wasu shekaru zai bada wani wani lokaci ta garin wani lokaci ta sama an inganta shi ba abin da ba sa ba an cikin duk wasu abubuwa da ya kamata a yi an yi amma kawai sai ga bayan wani lokaci zai ga kawai la kawai sai ga ya wani abu na ya wani tsage amma jiri ita duniya shekara biliyan hudu da shekara miliyan ɗari da talatin har yanzu saman nan daidai da saman nan ma nan ko lamfasa ko kecewa ko hujewa ba shi a nuna maka cewa wanda ya halitta gwani ne ya iya ya san kuma mulki bisa cika da ba da nashi. kuma shi halicci kowa shi halicci komi ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawu ba ka iya samun na ƙasa ko kasa a cikin halittar ar-rahman Allah murgurke mai rahama yubi na wajen sai Allah ce ma tara fi khalqir rahmani bai ce fi khalqin lahi ba saboda a nuna masu suna na ar-rahman ne ɗaya ɗayan suna da yakan canji sunan Allah a mafi yawan wurare duk da shi ma duk faru amma dai shi ne suna ɗaya ɗaya cikin sunayen Allah sauran Allah na sunaye da dama kuma dukansu masu kyau ne amma wannan kalmar na ar-rahman shi ne so da yawa yakan canji ainihin sunan zafi na Allah domin asalin sunan za ta hala shi ne Allah ko ba haka Allah shi ne asalin sunan zatin mahalicinmu to amma da yawan wurare Allah ya ya sunan ar-Rahman ya canji Allah din saboda a nuna fifikon wannan suna na ar-Rahman wanda malamai sun shi an fade shi ya kai su hamsin da bakwai a nuna maka girma da fadi da yalwa na rahama Allah subhanahu wa ta'ala domin sunan ar-rahman yana nuna mai jin kai ne ga wanda ya imani da Allah da wanda bai imani da Allah kamar yadda cewa rahmati wasi'at kulli shay rahama Allah ya kai ga kowa ya kai ga komi da wanda suka yi imani da Allah da wanda ba su yi imani da Allah yi ƙarƙashin rahaman Allah ne ake shakan iskan nan iskar rahama ne shakan ma kuma shi bai maka amfani shi ma rahama ne na gaba ƙarƙashin rahaman Allah ne mai ƙura ido sai ya ga ya gani kuma in ya gani din sai ya ga ya gani jubi ka kalla sai ga har kana ganin kaloli kana bambance su Allah bai mai da ganin ka ya zama black and white Allahu akbar idan ne idan ka lafiya ga kana ganin na kusa kana ganin na nesa da idan ne kuma kike gane wannan na kusa ne wancan na nesa ne kuma da rahaman Allah da ya sanya a gani idan ka kalli wani abu sai ka gane wannan abun yana da santsi ba fa ka taba ne da hannunka ba idan ne zai nuna maka wannan abu akwai santsi kamar yadda idan zai iya nuna maka abu mai kaushi to saboda Allah ya nuna wannan siffa na sunan da nashi ar-rahman shine ya dunga ambatan shi ya dinga ambatan kuma shi ya san ya ce canji sunan Allah a mafi yawan wurare ba dai wani sunan da wani kamar al ba za a ce ma ta fi halki al ba an lura yau sai dai wannan sunan na ar-rahman kuma kullum za ka suna tare da juna kamar in ka ce fata A ba Allah ba rabbi lalai sai ka janci a rahman nan da na ar-rahman ta biyo ba to wannan halitta na Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana akwai Allah saman nan da muke gani ta nuna mana akwai Allah yanda aka aje ta bata fado ba kuma aka jera ka a jere din nan da ban sha ba ta da huli ko tsagewa ba ya nuna wanda ya halittan ya iya sannan kuma shi cancanta abota mishi ba waninsa ba kamar yadda muka faɗa sunan ar-rahman suna ce da ta kunshe rahaman Allah da ya kunshi mai imani da shi da wanda bai imani da shi amma ita kamar suna na ar-rahim ta kunshe rahaman Allah wanda yake banci muminai a ranar tashin biya Allah ka samu na da rabo a cikin ku lura ayan ta ce allazi khalaqa sab'a samawati mene tibaqan wannan kalma tibaqan ai kalma ce mai ban sha'awa wanda yake dan kullu da qur'ani haka yake qur'ani mu'jiza ne kamar yadda malamai suke faɗe hatta ta lafazin lafazin kawai sai ka shafai mu'ujiza a cikin ƙananan tsorori zai ga suna da irin kalmomin da suka kunshe su ne su kunsa wasu tsoron ba su ya irin shi ba da a nuna maka cewa wanda ya saukar da wannan gwani ne kuma ya iya kuma shi canta a girmama shi a biya gare shi abota mai kalli karamin zuwa kamar inna a tsina kan kawo ina bai na kalkawar ba inda ka sa alkawar sai a cikin kotu kawar babban lilira sai ka wan har shi ma wan har ba inda ka zuwan har sai a wan a kotu kawar inna shani aka wula shani aka wula sarfa inda aka fara shi ma sai a haka kaga karaman sura ne amma ta zo da wasu kalmomi nata ne na kanta masu ban sha'awa wanda ya ke banta da ita koma bayan inda ba ita ba so da an nuna maka gwaninta قل هو الله أحد الله الصمد wannan sunan na as-samad ko sunan ala na as-samad ba inda aka faɗe shi ya wannan sunan ita ba to ita ma wannan sunan za ku ga ta kunshi wasu kalmomi wanda ita ma ita kadai ne take da su allura yau kuma kalmomin suna da ban sha'a suna da burgi a gairin an karanta mana wasu daga ciki kaga tsibaka tafawu wata kiran tafawud ga fudur ga hatif allura rujuman sai ga kowace sura a ƙur'ani mai girma tana da irin wasu kalmomi ta kunshe naka ne na kanta ta sanan wajen kaga ba yanda za a yi a ce ƙur'ani mai girma an kirkira ne wani ɗan adam ne ya kirkira shi a'a ƙur'ani mai girma sarkawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت tafawul shi kuskure a cikin halittar Allah ka ga inda ka samu wani kuskure ko a itatuwa ko a ƙoramu ko a sama ko a ƙasa ko kai a kan kaɗan adam kamar yadda muka faɗa duk tsawon halittar da aka yi na sammai da ƙasai ko na duniya ba su da bukata a ce yanzu an editin an gyara kaza an gyara kaza yana na yanda yake saboda gani ne ya halitta ka sarki ya tabbata ga Allah فارجع basara hal tara min fudur to na Allah ya ce ne a duba a kalla saman nan da aka kyautata halittar nan aka yi ta dangantan da yana saman da ya ba tare da wani abu ya tsokar tsakanin su ba فارجع البصر كذلك كلا يمجال هل ترى من فضول هذا هو الفضول هذا ابن عباس abin da suke ne kaga shuquq hal tara min shuquq kaga wani huji a sama kai ka taɓa ganin da wani waje huje amma mun sha ganin rufin gida ko ɗaki wanda ya yi shi ake nemo ya zo ya gyara inda ya huje da shi ko kuma nemo wani daga wanda ba shi ba ko ba haka nan ba Allahu akbar kuma zai ga shi rufin gidan ko ɗakin da ya wuce yan shekaru kadan ba amma duk wannan dadewan Allah ce halka wa min fuqur kun ga huji ko tsagi kamar yadda fasara shi kuma yake ta kaga wani tsagi a sama halka wa min fuqur kaga tsagi a sama na yanda kun ga kalli sama a haka sai ga kaman ya tsare a wuraren zuba kana zuwa jin zuwa sai kuma ya tsara gaba wato wato rufin ne na duniya cikakken rufi duk inda ka je za ka akwai Allah ka yafe mana kamar yadda kasa shi ma duk inda ka je za ka ci da akwai ta to wannan abu mai ban mamakin nan ƙaton halittar nan wanda ya rufe dukkan duniya gabaki daya ya musu ya mishi inuwa to wanda ya halicce su ai ya ji kuma shi ne Allah subhanahu ta'ala kuma ya cancanta abota mishi ba abota mu wanda ba shi ba hal sara min ka ga wani huji ko tsaki sun marji'il basara karratai ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حكيم yace sun marji'il basar karratain ka ƙara duba ne banda da ka tume ka duba na farko to ka ƙara kuma duba bayan ƙara duba kuma ka ƙara ma duba karratain har sau biyu dubawan gano aini ka gani shi mai halitta ne ke ce a duba a gano aibi in za a iya to ko so nawa mutum zai duba ba ma karrafe yi ko so nawa mutum zai duba yan kalib ke da ita da ganin ka zai dawo maka ne kofi an yana tsararre daga barin ganin aibi yana so ya gani ba dai ya zai gani ne kofi an zai hakaran dubawa domin bai isa ga aibi ba kofi an wato zai dawo a ƙasƙance daga barin ganin aibi aibi bai bayyana ba ana so ga aibi ba za a iya gani ba a halittar Allah ba sama ba ko wani irin halitta na Allah ba ka isa ka tomi halittar Allah da aibi ba duk abin da ka gani akwai gwaninsa a cikin halittar shi subhanahu wa ta'ala to saman Allah ce ka ƙara kallo ka ƙara kallo ka ga huji sannan ka ƙara duba kai ta duba ma kana ta ƙarawa ganin ka zai dawo maka ne hafiyan yana mai makasanci hafiyan zalilan yana mai kasanci zai same shi wa huwa hasir kuma zai dawo a gajiye yana tababbe ya gaji sannan kuma bai san ma ya ƙara kuma kallon da ya san ba zai gani ba wannan an ta ƙara kuma ne bayyana mana yanayin yadda halittar sama take da tsananin ƙwarewa na Allah subhanahu wa ta'ala yau wato ga zai kawo mana wata aka mene? الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان يوه الله وزن kowane halitta kuma ya tantance kyautar halittar shi. alwa bada kalsar insani min zin dan adam kuma aka fara halittar shi daga turbaya nan allah ya nuna cewa shi ya tantance ya kyautata halittar kowane abu ba abin da allah ne kyauta halittar shi ba sarki ya tabbata ga allah ah, shi yasa Allah mutum sarki yake nuna mana cewa halittun da ya halitta idan kana duba su su suna nuna maka akwai Allah daya na biyu suna nuna maka girman Allah yanzu kamar rana da take saman guda misali alaga da ƴar wuce iya kallon ke iya tsaye a irin kuma lokaci idan ta take sai ta rinka galabaitan mutane to yanzu suke da wannan galabaitin suke da wannan zafin da gashin to ai wanda ya halice ta kuma ya fita ko ba haka nan Allah ka yafe shi ne ce sun marji ilbasar karratai yankalif ilaika albasar khafi'an wa huwa hafiz ka ƙara duba saman nan dai so biyu ko fiye da haka nan yankalif ilaika kalbasar duk duba da kai ko na so nawa ne ganin ka zai dawo maka ne khasi'an yana mai kaskantacce daga barin ganin aini wa huwa hatir kuma yana mai hasararri ya gaji da ƙara duba ba zai ƙara duba ba saboda ba zai iya gani ba ko ya kalla so nawa ne ba zai iya gani ba ah, ina ganin nan za mu tsaya insha Allah ah, da fatan abin makaranta daidai Allah ya karba mana inda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana sai mu bari zuwa gobe mu tsora daga inda muka tsaya Allah ka sanya Qur'ani zama hujja gare mu kai zama hujja kan mu Allah ka amfana da mu a muke karantawa ka ƙara mana ilimi mai yawa mai amfani ka amfana da mu da ka sanar da mu ka sanar da mu abinda ba mu sani ba ka tsare mu Allah daga sanin da ba zai mana amfani ba ya hayyu ya bayyu kuma a kamar yadda muke gwade a ƙara haƙuri da yanayin namu mu kuma shi ba yau malam profesor kuma na ya riga ya ga mu komi sai bayani Allah ya ƙara mishi lafiya da tsawon kwana yau Allah na roƙonka ka hore mana a gire-giren malam a cikin al'umman nan namu wanda za su rinka ilmantar da mu addini kuma mutum allah ta samu rinka ganewa ko mu aiki da shi kuma allah idan mun tashi aiki ka goye mana mu yi saboda kai ikhlasu nan da muka karanta a wannan tura, Allah ka gore mana shi a duk inda muka samu kawo mu a dukkan ayyukan mu karbi ayyukan mu ka tsare mu da kakiyashin kuskuren addini ka tsare mu da kunyan duniya da kuma azabar lahira hada wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم